Hukumar wacce ke sa ido a arzikin da ake samu daga ma'adinai wato naiti ta ce kimanin dalar Amurka miliyan dubu ashirin da ɗaya da digo takwas wato kwatankwacin naira tiriliyan bakwai da miliyan ɗari biyu kuɗin shigar da kamfanin mai na ƙasa wato NNPC ya ƙi shigarwa asusun tarayya. Babban sakataren hukumar ta naiti waziri Adio ke bayyana hakan yayin da ke magana da 'yan jaridu a nan Abuja. Ya kamata gwamnati ta tambayi waɗannan mazajen kuɗaɗe idan na ce gwamnati ina ana maganar hatta gwamnatocin jihohi su shigo ciki domin idan kuɗin suka shigo asusun tarayya gwamnatocin tarayya jihohi da kana hukumomi za su samu kasansu shi dai kamfanin gas wato lng ya biya kamfanin nnpc amma nnpc ya yi kememi ya ki saka kudaden a asusun tarayya kamar yadda kundin tsarin mulkin najeriya ya tsara to ko me yasa hukumar ta naiti ke fitar da waɗannan alkaluma a halin yanzu we're just pointing need money see where muna nuna wa gwamnati inda za ta samu kuɗi ne ana da buƙatar kuɗi to ga inda za a samu kuɗaɗen idan alal misali wani ya bada izinin kashe kuɗi kuma bai kamata ya bada izinin ba to ya kamata a tambaye shi Yushewu Aliyu masanin tattalin arziki ne a Najeriya wannan hukuma dai kuɗaɗen da take zargi kuɗaɗe ne masu yawan gaske wanda ya fi kasafin kuɗin da aka yi na sha bakwai dinnan kuma kuɗaɗe ne waɗanda aka same su a lokacin da kuɗaɗen kasashen waje ma ba su kai darajar da suke da shi a yau ba da an samar da su tun a wancan lokaci aka fassara su a cikin kuɗin kasan to abubuwa ne da zai taimaki tattalin arzikin kasan mai yiwuwa ma da ba a fada wannan tauyen tattalin arzikin da ake ciki ba da an amfani da waɗannan kuɗaɗe. Amma a cewar shugaban rundunar adalci ta Najeriya Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu ya ce wannan kuɗaɗe ko kaɗan bai bashi mamaki ba. Abubuwan an fara sun ne tun daga lokacin da Sani Abace ya kafa kwamiti na Pius Okibo Panel on center. central bank aka yi magana dala miliyan dubu goma sha biyu da ɗari biyu aka fitar da mai ba a shigo da kuɗin ba har aka zo aka yi magana dala biliyan arba'in da tara da takwas da aka fitar da mai ba a shigo da kuɗin ba wanda sai da aka ka aka so bari jawai wa saura dala biliyan ashirin. da haka wannan dala biliyan ashirin da ɗaya da ɗigo takwas da muke faɗa ai wani abu ne shi ma ɗan tsofa ne daga cikin irin abubuwan da suke wannan tubbatar kala da muka sha magana a saboda haka sai mu biyo tun daga wancan tarihi na fayas a tuba wannan akan central bank zuwa wannan biliyan arba'in da tara ɗigo takwas da aka rage saura biliyan ashirin da kuma wannan da ake magana biliyan ashirin da ɗaya da ɗigo takwas sannan duk rahotannin da aka yi a kan efcc a kasta naɗe shi a zo a kafa kwamiti ne karfin shari'a zo a bukadin abubuwan nan tun da dai dukiyar nan da haƙƙin nan na dukkan 'yan Najeriya ce. Ƙoƙarin da muka yi don jin bahasin kamfanin NNPC ya ci tura Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.